ولم يبق لنا سوى أن نقرأ ماذا أفادنا به الشارح المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى فإنه إنسان مبارك إن شاء الله كلماته فيها بركات والخيرات قوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيرات ومن شهدها حتى ترفل أليس كذلك؟ yace fihi a cikin wannan hadisi akwai alhasu ala salati ala aljanaza wa tibaiha wa musahabatiha hatta tudfan yace wannan hadisi na karanta da mu abubuwa guda biyu a halarci sallar halarci sallar janaza a raka shi har a ji abin shi <clears throat> sai wa'annan duk sun hadu sa'an Allah ka samu tsira biyu in billahi guda biyu wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama yace fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace man shahidaha hatta turfana falahu qiratani wanda ya halarci mamaci har aka binne shi yana da sirati guda biyu ma'anahu yace ma'anar wannan magana bil awwali fa yahsulu bis salati tsiratu. yace in ka je ka halarce shi aka yi masa sallah zaka samu sirati daya wanda ittiba'i ma'a hudur dafani siratun akhar in kuma ka rasa mamakin har aka je aka dinne shi ka samu sirati na biyu akan haka in kai sallah ka kona ka samu sirati daya in ba ka samu sallah ba ka zo ka rasa aka je aka binne ka samu sirati daya in ka je aka yi sallah ka aka binne ka samu sirati biyu فيكون الجمع قيراتين تبينه رواية البخاري في أول فديه بكتاب الإيمان من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرد من دفنها رجاء من الأجر بقيراتين فهذا صريح في ان الجمعه بالصلاه والاتباع وحضور الدفن القيراطان اذا وانا حديث البخاري دake tabbata cewa ba za ka samu kira ce biyu ba sai ta hada wannan ayyuka guda biyu ka halaka sannan ka raka mamacin a je a binne shi da aka maka bayan hadi matsala wani za'ir har sai binne shi tukuna aka aka haka kafin a saka shi ka dawo zaka samu tsirati a lokacin da aka saka shi a cikin kabari kafin a zuba kafa a rufe shi in ka dawo zaka samu tsiraki suka ce sai an saka shi kabarin an rufe an gama komai da komai to shine hatta farga minha dalilun ala anna al-qiyas la ya'qulu illa liman dama ma'aha min hin salla ila an fara waqtuha wa hada huwa sahih inda sabina. wa qala ba'du ashabina wa isma lam yasbaki يأخذ القيرة الثاني إذا أكثر الميت في القبر باللبن وإن لم يلقى عليه تراب فاسمع لما يكفي قيرة إلى جيل إذا كسامي إن كانت رمة أكا جاء فاشي أمسك القبر أكا رفي شيدا كسكا إن أكا أتوب لي أسكا أما إن أرفي شيدا شي إن كجي أكا تفي أكا كاسا مقيرات وإن كفي أكا أنت أتوب لي أسكا والصواب الأول وقد يستدل بلفظ الاستماع في هذا الحديث وغيره من يقول وقد يستدل وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها وهو قول علي بن أبي طالب ووضعه الأوزاعي وأبي حنيفة شنو أنا فيها الجنازة وكيف بكرم بارك أكل في أن أكل الإناء في مكة هي فيها غرم مكة كوبا ما مكة يكشي أي أكشي حتى ومن اتبعها إن كان بي جنازة بينا كبالي كوبا يكشي يكشي علي بن أبي طالب يكشي كبي باين جنازة يكشي والكوبا كشي آه أكشي كبي وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء المشي قدامها أفضل Ali ibn Abi Talib sai an fahimta cewa in ka bi gawar tsari mamacin bi kuma yana zuwa bayan wanda suke bine ko to sai ce wa'annan manyan malamai sahabbai da manyan malamai suka ce kai tafiya almashu amama aljanazati afdalu wa wa da manyan malamai suka ce ka tafi gaba ka bi bayan duk ɗaya ne babu wani tafi ko a cikin dai ukai tsada za ka samu وقال القاضي وفي إسناد هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة قال إلى استجباره yace wannan hadisin da ya magana yace wanda ya raka har aka gama yace in ka in ka kama mace kare aka gama ba ka bukatar ka nemi izini ka ce to ni fa zan tafiya ta ko ai ne ana kama wace ka kan hanya na bar ku lafiya وهو من هم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين wa بعدهم وهو المشهور عن مالك وحق ابن عبد الحكم الأنس عبد الحكم المالكي يروي كذا مالك أنه لا يصرف إلا بإذن أو رواية كمالك في زيت بار إذن با رواية حكى في سيد إذن وهو قول جماعة من الصحابة قوله قيل وما القيراتان قال مثل جبلين العظيمين القيرات وأتاك من القيرات شيني مقدار من الصواب معلوم عند الله مثال هكا هكا تبضل يا في جبل يا في أهل هكا مثالي لا داري من إنبياء وحلنا كريسين عبد الله وفي رواية في رفاني بل ذلك قدر معلوم ويجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو أكثر قوله عن ابن عمر فلم عبد الله عمر العكسي لقد ضيعنا قراريس كثيرة ثبت للي ميسك في سكن لا دام سكن بيوا هكذا ضبط له فيك وفي كثير من الأصول أو أكثر ضيعنا في قراريس بزيادة في والأول هو الظاهر والثاني دليل على أن ضيعنا بمعنى قررنا كما في رواية أخرى وفيه يكتب حديث معلومة هنا سوى ما كان الصحابة عليه من الرفض الرغبة في الطاعات حتى نبوهم والتعطف على ما يفوتهم منها يتي وانا نقول عمنا السنة أي صحابة يتم بير الله إن سكت وانا عمي يتم بالله لا يوجد سيسي بشن سيسي سيبا دائي إنما رفضت مدانا سيسي وإن كانوا لا يمون إذا موته قوله وفي حديث عبد الاعلى حتى يفرغ منها او في روايه في اكتي وين دي يصلى في مامتي يا ركاتي har aka gama binne shi shine zai samu wannan cikakken ladan وفي دليل لمن يقول القراءة الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن كما سبق بيانه يتي حتى يفرغ عنها يتي وانا الكلمة حرقي أنجمة إلى معنى يوشي أكي جمع الدين ممتي إن أرجعك أجع النأشي إن أتى هذا الكفاء أكا فراني أكا فكاشي إن أكا زبا الكفاء أكا فاوتو بني أكا فكا sai an yi ne yace sai an zaba komai an yayyafa ruwa an gama shi ne sai ka kai abin nan lokaci shi ne za ka samu wannan ladan amma ta raka shi aka je ana ajiyewa kace na barku lafiya hukuma ba ta samu lada ba kana sai har aka kabbara ne aka saka shi kace na barku lafiya ba ka samu wannan ladan ba har aka rubuce shi kace na barku lafiya ba ka samu wannan ladan ba sai an kawo kwane sai an kawo komai sai an kawo tubali sai an saka sai an yaba ruwa an gama shikenan gaya وقوله في حديث عبد الرزاق حتى هدأ في اللحد wata riwaya ta hatta yi kwaga minha wata riwaya ta hatta tu za a fil lahadi sai suka ce lafazi guda biyu lafazin da yake hatta tu za a fil lahadi kan haka kanu ana daukar ana saka cikin kabarin sai ka kama hanya wai ka samu ladan take sai malamai suka ce a'a hatta tu za a fil lahadi ai za a fassara shi hatta yi kwaga minha sai an gama kenan ko wa fi riwayatin ba'dahu hatta tuba fil qabr wata riwaya ta ce har a saka a aji mana cin a cikin kabari akan zahirin wannan riwaya kai aiki da ita ana saka shi cikin kabari sai ka juya za ka samu cikin lara amma karshe an samu lafazin da ke hatta yuqabal wannan kalma ita ce ta kawo hatta yuba a kabri hatta yuba a ba a lahadi shine yuhmal al mutlaq ala ba a cikin mutlaq al muqayyad ne sai an gama binne shi baki aiki وقد سبق ان صحيح انه لا يحصل الا بالفراغ من اهاله التراب يكي ما ya يا mana يا bayani كيف ba za a samu ladan ba sai min ihalati turab ان sabbi turab sai an gama an ibta sa an waka anan ba لظاهر الروايات الاخرى حتى يفرد منها تتأول هذه الروايات على أن المراد يوضع في اللحد ويفرد منها ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها في القبر قبل وصولها القبر قوله فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة ده أكا كما أبو ابن عمر أبو هريرة يسي من سأل الله وأن يصلى زي صلى لا يا وأن يجي أكا بني زي صلى لا نبي سيتي أبو هريرة يا إيمان يا يا ويتر ويتر حديث معناه بيان معلومة حديث عبد bayana رحمه بيان شيخ أبو هريرة بني بيان سوق أكاك بني أنه سوى شيء أبو سيدنا عبد الله رحمه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه علي الأمر في ذلك واختلط عليه حديث ya كيف shakka ne saboda rawai yawan rasa hadisi da abubuwan da kai kare zama wani hadisi ya shiga cikin wani hadisi shine ya samu kuskure لا انه نسبه الى روايه ما لم يسمع با yana dangana abu hurairah cewa ya rawaita abin da bai ci bane a'a ya tabbatar da cewa tun abu hurairah sai manzo Allah ya faɗa hadisi to amma shakka ake abu ya rawaita hadisi ne sai sai wani hadisi ya shiga cikin wani hadisi ne saboda lokaci ne yake son ya samu tabbas لأن مرتبة ابن عمر وأبي هريرة أجل من هذا قول عبد الله بن قصير وفيه أنه لا بأس بمثل هذا الشيء في والله رواية تنمو باب ليتمكم إن أثبات العبار فنين ثبت العبار وإنما رأتهم عمر إلى عائشة يسألها بعد إطار أبي هريرة لأنه خاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه أبن دي الخروج إن كان جماعة أبو هريرة يعمل هو حديث يا جماعة حديث كما تجمع أوه صلى الله عليه وسلم فدرما أن الله صلى الله عليه وسلم ريتي ما من ميت يصلى عليه يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه وفي رواية ما من رجل يموت فيقوم على جنازته قوته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي حديث آخر ثلاثة شروط رواه أصحاب السنن سنن قال القاضي القاضي إياد قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة للسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله في وائل لما قالوا جوابي لنا تمام ولا تمام تؤدى إن زي ولا تمام كذا وضع الله هذا كلام القاضي إمام النووي كان القاضي إياد ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجي أقوي احتمال يكون من الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مئة فأخبر بها الله شلا بارك هو لا تربك ثم تنتمي ثم زال بعد لا بارك ثم بقبول شفاعة أربعين فأنا أتقول ثم تبقى وحي سوى بطوع أربعين لا تربك ثم ثم زال الله تدع ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأنا ما أتقول ثم تبقى وحي سوى كي وفي صفوف أكثر ومن أسرش ومن أرنش أدر مثلا زعفر معنا فهو أكو فأنا ليه فهو أكو تنتم أربعين لا هو ko mutum goma sha biyar ya aka sahu mutum biyar mutum biyar mutum فأخبر به ويعتبر أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد لا يحتج لا يحتج به جماهير الأصوليين يقول الزاهي وأن مفهومه إن عدد مفهوم العدد لا يحتج به كثير من الأصوليين معنى مفهوم العدد أنا نونا يوم قبل لبا عدد أكيد أنت تستقبلهم سبعين مرة هكذا بني تعرف يسوس سبعين wala yukar lahu ko da a ce adadin ake nufi in kai 71 fa haka ce in kai bazan masu gaba so ce ba za a gafarta musu ba to sai kai 71 sai ne ko 70 ko 80 zaka ce mafhumul adadin ana nuna yawan abin ne ba ana nuna wannan adadin ya da ma'ana ne a lokacin ولا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مئة من قبول ما دون ذلك يتبايع أنا سوى أنت ذا أكبر في سنة الدليل إذا ما كسر قريب ذا أكبر هذا مقسوم عدد من ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف وحينئذ كل الأحاديث معمول بها في الدكتور حديث تنبايع أي كرسي أن أتت تنبايع الله نقاله أكو كتبه أكو يوم نقصته تشارك الباب شركة ba shirka ba bid'a don an ce inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Abdullahi Umar yace da ranar Allah ya karbi cikin ayyuka na da ke aiki daya ada na murna in kai ne da wajen da na yi tsalliku yace da yayi murna aka ce me yasa yace ai da ya san ya zama kima tsoron Allah kenan Allah ke inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة شروط وأربعين قوله فحدثت به شعيب بن الحبحب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم القائل فحدثت به هو سلمان بن أبي مطيع الراوي أولا عن أيوب هكذا بينه النسائي في روايته وهذا الحديث ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة قال القاضي إياه رواه سعيد بن سعيد بن منصور موقوفا عن عائشة فأشار إلى تأليله قوله مر بجنازة فأثني عليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليه شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت فقال عمر رضي الله عنه إذا لك أبي وأمي مر بجنازة بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت لكم جنة wanda kuka zama kyakkyawan shaida aljanna zai shiga aljanna faman asnaytum alayhi sharran wajabat lahum nar duk wanda kuka zama mona shaida kuma zai shiga wuta antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne shedun Allah a doron kasa antum shuhada'ullahi fil ardi antum shuhada'ullahi fil ardi هكذا وقع في هذا الحديث في الاصول وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات في المواضيع الاربع وانتم شهداء الله في الارض ثلاث مرات قوله في اوله فاثني عليه خيرا اي فاثني عليه شرا واثني عليه خيرا واثني عليه شرا هكذا هو في باب الاصول خيرا وشرا بالنظر وفي هذا الحديث استهباب توكيل الكلام المعتمد في تكاره للفضاء يقول الحديث ان كانت دم مغنى ان ترى مهمنتي زعم ما يتدخل يوسف وسبب مكان في وليكون ابلغ واما معناه فإلى معنى ونن مغنى اكا تدو ولو كان تشهيدا ما الخير يا سيد الجنه ولو كان تشهيدا مثل يدعوك هدى اكي ولو كان تشهيدا كما حق عليك ko da wanda aka mummuna gidan aka sai haka alin da ke tana dauki magana sai aiki da shi sai ya zama ne sai ya zama ya zama aka yi ya dace da aikin kuma suwa suka yabe shi mutane kirki bayan Allah ya abin da ake nufi kenan ko ba a rufe shi ramin fa'ida da mutum ya mutu zai ma za ku kalura wani shi da ku kalura mutane zo su zaɓi ɗan ya aka san aiki shi ke nan kuma sani Allah ya sani ya da ake duk wanda kai shi zai shiga aljanna duk wanda kai shi zai shiga wuta shi ne haka kawai ba tare da cewa an kalli aikin mai shi ba hmm. واما معناه وفي قولان للعلماء يتي معنى وان حديث ما لم يكن قارئون علمي اتي مغنى أحدهما أن هذا الصناع بالخير لمن أثنى عليه خال الفضل إيش وانا يبود أبي شيني متعني كنتي باين الله مدري ما سورا الله يبيش ba waɗanda za su faɗi zuciya ba da Allah ga naira dubu biyar ga naira dubu talatin na kun yan yan nan ku ku zo ku yabe ku yi sai mutanen kirki ban yake ba za su faɗi abu ba su yadda abin yake to su ne Allah zai musu ilhami cewa ya zai da alkhairi sun sai rida alkhairi ya ban ya dace da aikin sa ko ko bai dace ba ya dace ya ban ya sa aka karbi ko fa kana sana'ukum musabiqan li asfalihi فيكون من اهل الجنه فان لم يكن كذلك فليس هو مراد بالحديث ان اذا من ايك سبيداك ne wanda suke masa ba da kirki an zaki اما shi yana da gurin ba to Allah ya shi kenan daga an shi aljanna kenan ya dubu zai kada in ya mutu kana kirki zo kan dubu dubu 30 shi zama kuma a والثاني وهو غير المختار انه على عمومه واحساسه وان كان وان كل مسلم مات فالحم الله تعالى الناس او معظمهم الصلاة عليه كان ذلك دليلا على انه من اهل الجنه سواء كانت افعاله تقتضي ذلك ام لا. yace هو اسمع la miskati ان دي mutanen kirki suka faɗa ko da aiki haka ne اه تو يا جماعه يحتاج لنا ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaya ayi mamun wajen sallah ayi masa addu'a an yabe shi ko ba yabe shi ba an roƙa masa Allah manzo Allah ya tsaya ayi mamun wajen sallah kace wala tusalli ala ahadin minhum ma abadan wala taqum ala qabri ni zaman addu'a manzo Allah ba karba ba saboda aiki shi bai dace a karba ba addu'a wanda wata a ba da addu'a da yabo wace ce ta bi don addu'a ba a karba dan yabo ce a karba ba za man gare ku yasa ka tashi ka dangana kai aikin kirki kana mutuwa ce ga Allah ya yi bayan Allah na gari ilhami sai aiwa da mutumin kirki ne sai mala'iku su ba عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة وقال مستريح مستراح لا توصل إلى جنازة كما قال شيء قول يا أنت هو أنت الدوار الشبكة ثم فسره بأن المؤمن يستريح من نصر الدنيا إذ المؤمن يزيح تربه على الدنيا وهذا الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب فاجر ما كفى ما ذاك هو الشر dabbobin kasan ma za su tuta don sha wahala ba ruwa ba wutar lantarki ma'ana duk sai masu ba su huta saboda ba taki ba kuma sai Allah ya kawo mai hada taki ko ma'ana hadith anna mawta usmani mustarihun wa mustarahun min wa nasaba dunya wa nasaba wa nasaba dunya ta'abaha wa ibadi min al-fajr ma'anahu indi fa wa zawu anhu sai aka ce ai ma'ana dunya mudane za su huta da mutum in fajr ya mutu idan ya huta da wani sharri sun huta da wani sharri ko wa azab yakunu min wujuhihim minha zulmuhu lahu yace ya za a ce sun daga shirin a yace farko yana zalinta da ya mutu sai shi ne sai ga kowa ce alhamdulillah Allah kana da ya tafafu na biyu kuma shine yana abubuwan da ba su da kyau ba su da daɗi bayan Allah na gani ba ta jin daɗi da ya mutu sai shi Allah ya kare mu gaba ko ba in an karuha ma shakka min zalika yana karna in suka ce jami ya mutu azaba to in ya mutu ba sun huta ba wa rubbama narun dararu wa in sakatu anhu asim in ya ce in suka ce masa danne bai kamata ya ba sai amr bil ma'ruf ya mutu azaba in suka yi duru Allah ya kama to in ya mutu fa والسعة تواجهه كذلك لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه ويجيئها في بعض الأوقات وغير ذلك وإذا في مصلحة أخرى كل ما يمسوا حدا أنا أذبك أنا أتورى موسى من يفكر ما أقام أبنسي إذا أنا جنب أعرف إن بات أبنسي لا تشاء أذابك إن هذا كان أدب واستراحة البلاد والشجر قيل لأنه tumna'ul khatar bi musibati yace aka ce kuma kasa gari za su gari zai huta da yace saboda wannan fajiri saboda shi sai Allah ya saukar da ruwan sama in ya mutu kuma fa قال الداودي وقال الباجي لأنه يكتبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات فدعا كما قال يا بار لا بار مدوى النجاشي يكبرها مصلى يتصلى حتى يكبرها أبو fihi isbatu salati ala al-mayyit yace wannan hadisin na tabbata da cewa za a yi mamma mace sallah wannan ya tabbata ne babu khilafi a shi ala ghaib in mutum ya mutu wani wuri wani wani waje wani za a yi masa sallah wani wuri wasu malamai suka ce eh za a yi masa sallah ko ai masa sallah a kan din a bayan Allah gari ana masa sallah malamai suka ce a'a sai dai inda ya mutu an tabbatar da cewa ba a yi masa sallah ba in an tabbatar da cewa ba a yi masa sallah ba to za a yi masa sallah a kan amma in an tabbatar da cewa a yi masa sallah inda ya mutu akwai abu ne ko ta ko ne suka ce musulman wajen Allah su dawo da kan wani suka ce a'a ko a yi masa sallah a kai bayan Allah na kwarai za su iya masa sallah a nan babu وأجمعوا على أنها فرض كفاية والصحيح عند أصحابنا أن أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد التي صلى مما فرض كفاية إن أتى بها مسلتين نص صلى فخرج مع الدب ثم تكون في الجماعة وقيل يشترط اثنان يشترط اثنان يشترط آآ ثم صلى ليه في تقمص المسلمين في عن سامة جمعي كده wa qila salasa wa kace a a in mutum biyu ma suka yi laifin bai tauka kan mutum ba an samu mutum uku aqallu jam'i cikin a cikin shine a cikin adadi kuma shine uku وفيه أن أن تكبيرات الجنازة أربع حديث النازلة سوى كبر على أجل صلى الله عليه كبر ويقرأ وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه دليل للشافعي وموافقه في الصلاة على الميت الغائب يتي الإمام الشافعي تسمع لتسمع زائد صلاة على الغائب من ذلك ولا حديث الشيء سوى كبر على أقول أقوى حديث الناس زائد بيار زائد بقول هي هرزوا ترى سيما لم تسي وإن لم تسي هرزوا ترى إيه أن سوكي أي شافعي وكل شيء تركوا ولا أقول كتاي سبب أكاحك من ذا الله يبدوني أكاحك musulmai suka ijma'i a kan sai a'a tun da hadisai sun inganta an yi zuwa tara in kai babu komai duk sa'an da yayi ka ce Allah ya karba ake so a masa addu'a in yayi hudu karfe in biyar karfe in bakwai a yi zuwa tara to in tara kuma eh a eh in tara kuskure kenan ko eh. sai ne a ba inda zai samu ba inda ya samu ko ba inda zai samu amma in yayi haka ba sai ne sai ka sallah sallah ta ko ba ba ta amma yayi kuskure ko وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلانه بموت النجاشي يتي معجزة كي كما الله صلى الله عليه وسلم هنا مدينة النجاشي يركو أساسا حبشة الوقت با تلفو با سلورة با انترنت با فاكس با كومي أما يوقف الله aka ce a lokacin ba telefon ba internet ba ba komai ba mai da mai da mai akwai lokacin ko babu akwai ko babu akwai ko babu duk abin da kaga an kirkiro a duniyan nan mai kayatarwa sai da aka yi su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta illa baka fahimta ina ma nan telefon ina ma nan internet ina ma nan ba ina ma nan salula ina ma nan inta salula ina ma nan kana zaune ina kuma kana da ina kullum mala'ika jibril zai zo ga kuma ya kawo wahayi ba wannan ka yi magana daga nan zuwa Amerika ko Ingila ne ya ko ko a'a a aiko shi daga fauka sab a samawa ke kawo wa'ayi sakan ɗaya koma mun gane ko yace mu'jiza wa huwa fil habashati bil yawm alladhi mata fihi وفيه استهباب الاعلام بالميت لا على صوره الماء الجاهليه yake wannan hadisin na ba da ibn cewa za a ba da labari shi ko masallaci ko kuwa jama'a wani ko yaro kuje da sirri ko za a je a haram a yi mishi jama'a a sanar da mutane aka ce wannan ba haramun ba wanne ne aka hana shi ne aka ce kukan kira wanda ya zama na na'ayin jahiliya بل مجرد إلام الصلاة عليه وتشيئه وقضاء حقه في ذلك يجي أما بعد نباري شوالي يا رسول الله مصلى لا أركاشي بك ولم حرام بري يا حرام لكم حرام بري بحرام بري والذي دع من النهي عن النهي ليس المراد به هذا وانما المراد نهي الجاهليه المشتمل على ذكر المصائر وغيره ko kai kira shi abin da aka hana kenan amma don a san ka mutane unguwa ya rasu za za a masa tsara za a ji abin da shi kenan wanda suka samu dama su wanda suka samu dama su wannan babu ne وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله خرج إلى المصلى إمام أبو حنيفة يقول بلا يسلم ممشي أتى مصلى بسيدة أتى سبب أتى من الله يسعى سيحتزوى مصلى دايا مي أنا يصلى أتى مصلى سيدنا أبو حنيفة يقول بلا يسلم ممشي أتى مصلى سيدة أتى أجوى مصلى سيدي كم مصلى yanzu kamar yanzu inda muke zari sunan shi mai masallaci in muka sai da ake fara idi ko sunan sa mai musalla سوريا أكبر بمنا الزامن قال الله وجعل لك لي الأرض كلها مسجدا وطهورا يا ذاك الجواب يا ذا يا مصلى وجعل لك لي الأرض كلها مسجدا وطهورا ها ها هذا كلمة هذا يسمعني آه أنا ما قلت سلم سلم ما أكيد أكتب مصلاتي ده مصلى ليه ما مجد مكان مصلاتي ده مصلى eh masallaci ba sharar bane ya zama tsaki ko na gina rufa fa ari ka ari shi Musa ba aka yi fada ba tsaki ne lokacin in an rufa an yi rufi rufi ko ne ne to ya zama mai kenan masallaci to masallaci kuma fa fili ne eh fili ne ko to kuma manzo Allah ce wa ju'ilat liyal ardu kullu masjid musalla kida ce eh, masjidan ina ne masjid ina ne masjid ina ne masjid ايه منين المسجد محل السجود أليس كذلك؟ يا داعي اهتدى ولا مثلا ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه إمام الشافعي لما الجمهور مع لبثت في زعي صلى ما في أما صلى في زعي وسلم واحتج بحديث سهل بن بيضاء سهل بن بيضاء يتي انا كما حجه الحديث اللي زمان زمان ان شاء الله ويتعول هذا على ان الخروج الى المصلى ابلغ يتي ان يا هلك حكي مصلاتي كن يسا اكتسك دي المصلى كتي سبب الشيء shine ya fi kai matuka saboda adadin wanda ke masallaci ba su dawa. aka fita masallaci yanzu za a yi sallar iri da masallaci da musallar iri wanne ne ya fi ɗaukar mutane da yawa musallar iri kenan ko وفيه ايضا اكثار المصلين وانا حديث ان نوتي انا فقط متاني داوا في من مصلي اما يوم الناس فقد زمو يوا ني مره مره لا يشركون بالله شيئا shi mutum arba'in la yushrikuna la yushrikuna ba sa yin shirka ana nufin dukkan su a samu tun daga ɗaya har arba'in ba mai ko kuwa a'a in aka samu talatin da tara ba sa shirka aka samu ɗaya mushriki ya za a yi kaga a ina mun ya bata ya tsari ma'ana ko ake tun daga mutum ɗaya har arba'in ɗin suna tauhidi ne ba mutum ke ko ɗaya ko ko a'a ya ka samu mutum talatin da biyar masu tauhidi masu masu sunna aka samu biyar ko biyu ko ko ɗaya mai shirka ana biya ana biya ba shi ya yi da kenan ya ya ba